Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako zai mai da hankali kan rangadin da mai ba sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya shawara a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman Sara Minkara ta gudanar a Najeriya daga ranar biyar zuwa bakwai ga watan Oktoban 2022 lokaci guda kenan da wata ziyarar da ta kai ta ƙasar Qatar. Ga wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Hauwa Umar, ɗauke da ƙarin bayani akan makasudin wannan rangadi. I'm with my colleagues Hannah and Kirsty, along with uh, Principal Deputy of the Democracy Minkara ta um, ce ta zo ne da tawagar jami'ai waɗanda suka shafi manufofin da take so ta cimma da suka haɗa da Hana, Kristi da mataimakiyar daraktan kula da haƙƙin ɗan adam da kwadago Alisa da mataimakiyar darakta ta Afirka Mary. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya sa muka kawo wannan ziyarar shine da mu tattauna zaben 2023 wanda za a gudanar a watan Fabrairu da mu ba da gudunmawa don duba hanyoyin da suka dace a bi don taimakawa masu buƙatar kulawa ta musamman da kuma ba su damar a dama da su. We are aware of the Electoral Act that was um, established recently and that has some provisions around inclusivity and accessibility for persons with disability. But how do we really ensure Mun sani cewa dokar zabe tana da tanade-tanade game da um, samun dama ga masu buƙatar kulawa ta musamman. Amma ta yaya za mu tabbatar da cewa kafin zaɓen sun samu damar yin rijistar katin zabe karɓar katin da kuma samun duk wasu labaru da ya shafi zabe da zuwa wurin zaben don kaɗa ƙuri'a. Muna so mu ga an um, kawo masu buƙatar kulawa ta musamman bisa tebur a ji muryoyinsu kuma a riƙa ganin su a matsayin mutane da za su kawo ci gaba ba a matsayin masu neman taimako ba. We have and we are meeting with a wide range of um, civil societies, um, with government entities. So today we're meeting with the Minister of Za mu zauna da dukkan masu ruwa da tsaki kama daga ministan kwadago mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin masu bukatar kulawa ta musamman shugaban hukumar um, zaɓe hukumar kare haƙƙin ɗan adam don a fahimci cewa ba su dama a abu ne da zai kawo ci gaban ƙasa. Mun yi farin ciki kan dokar zaɓe da aka yi wa kwaskwarima um, da ya ba da damar a dama da masu buƙatar kulawa ta musamman a sashe na hamsin da hudu. Amma za mu zauna da hukumar zaɓe don ganin cewa an ware wani kasafin kuɗi da zai tabbatar da aiwatar da ƙudurin. Minkara ta ƙara da yin tambaya kamar haka. We also know that there's been um, training of election officers and security forces. And we understood that the disability community has been part of that training, which is great. So we want to understand more on that front as well. Mun fahimci cewa an horas da jami'an zaɓe da na tsaro da za su yi aikin zaɓe shin akwai masu buƙatar kulawa ta musamman a ciki ta ƙara da cewa idan ana maganar tsaro a lokacin zaɓe muna so mu tabbatar da cewa idan wani abu ya faru a yi la'akari da masu bukatar kulawa ta musamman sara minkara ta ƙara da yin tambaya kamar haka shin jami'an tsaro da na 'yan sanda sun san yadda ake mu'amala da masu buƙatar kulawa ta musamman Wannan ma wani muhimmin abu ne. We have this phrase in the disability world, nothing about us without us. Let's make sure at the table. But I also, I also take a step further and say nothing without us. We need to be part of all conversation, whether we're talking about climate change. Minkara ta kara da cewa akwai wata karin magana a duniyar masu bukata ta musamman da ke cewa duk abin da ya shafe mu sai an samu a ciki. Ya kamata masu bukatar kulawa ta musamman su zama suna cikin dukkan wata tattaunawa da ta shafi ƙasa da al'ummar ƙasa kama daga yanayi tattalin arziki kasuwanci da sauransu. Ana kallon su a matsayin masu neman taimako abin tausayi kuma abin a taimaka musu. Sai kafafen yada labaru sun taimaka don sauya hakan. It's a cost on us as a society when we're not including 15% of our population. Abun kunya ne a ce ba a saka wani kaso na al'ummar ƙasa a lamuran da suka shafi ƙasa. Sara Minkara ta ƙara da cewa muna so mu tabbatar da cewa ba a tsaya a maganar zaben 2023 ba kawai, A nan ne nake neman al'umma da su ci gaba da sa baki don samarwa mutane masu bukatar kulawa ta musamman damar a dama da su. A rika sanya lamuran mutane masu bukatar kulawa ta musamman a dukkan ma'aikatu. Ta kuma yaba wa Najeriya da ta samar da hukumar da ke kula da mutane masu buƙatar kulawa ta musamman. Hakan zai taimaka wa mutane masu buƙatar kulawa ta musamman samun rayuwa mai inganci, ilimi, lafiya da sauransu. whoever you are, whether you're teacher, whether your employer, whether you are a government member, whatever you're working on, Minkara ta ce duk aikin da kake yi ka tambayi kanka shin kana la'akari da mutane masu bukatar kulawa ta musamman idan ba ka yi to ka fara daga yanzu. Ta ce duk wata ma'aikata ko kamfani da ya ba wa mutane masu bukatar kulawa ta musamman aiki ba wai taimako ya yi ba hakan shine abin da ya dace a yi. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hauwa Umar da jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya Sara Minkara ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.